Kamar yadda na saba yi a kullum babu shakka a wannan rana ina cikin matukar tashin hankali da rudani kan abin da mijina ya zarge ni da shi. Wata ajiyar zuciya nai, kana na ja wani gauran numfashi, jingina nai a jikin gadon da ke ɗakin. Ina faman tunanin shin ta yaya za a haihu a ragaya. To amma mai gaskiya yana tare da Allah. Ni dai kuɗin nan ban san inda suke ba, ban kuma san inda za a same su ba. Abin da Zainabu ta faɗi kenan kana ta saki wasu zafafan hawaye na takaici sallamar ji cikin dodon kunne na gaba ɗaya duk na ruɗe na fita cikin yanayi na razana wani abin mamaki na gani babu abin da ke kan fuskar mai gidana illa annuri haɗi da murmushin da na jima ban gan shi ba uwar gida sarautar mata da rake babu daɗi cikin gidan nan alhaji idris ne ya faɗi hakan cikin yanayi na barkwanci sani da zuwa na faɗi hakan a diriri ce Yawwa Zainabu buta. Lafiya na ga dukkin sauya haka? Ba komai na faɗi hakan yayin da a cikin zuciyata kwata-kwata babu nutsuwa. Jakarsa na karɓa, na tafi ɗaki da ita yayin da shi kuma yake biye da ni. Na shirya masa abinci cikin kulawa. Tamkar babu abin da ke gudana tsakaninmu na rashin jituwa. Gyatsa yayi ya gode wa Allah. Kana ya goge hannunsa da tishin. Kallo na yai cikin wata fara'a da za ka gane cewa akwai kullalliya a cikin zuciyarsa. Am Zainabu na san a yanzu hakan, kin tanadar min kuɗaɗe na ko? Ƙirjina ne ya buga da ƙarfi, kana na ɗago na kalle shi a marairaice. Yawwa, aini na san hali, kina da kulawa da tawakkali a rayuwar musamman yadda kike kula da kayana. Suna ina, ɗauko min su, kana ya jingina da bango. Tamkar ba shi yake maganar ba, wallahi na gaya maka ban san wanda ya ɗauka ba. kuma ka san ni sarai ba baƙuwarka ba ce yau shekarar mu takwas da kai amma ko biyar ɗinka ban taɓa ci ba in dai ba da izininka ba abin da ta faɗi kenan yayin da bakinta ya sarƙe ta saki wani irin kuka mai tsuma zuciya ke malama dakata ai dama na yi tunanin za ki zo min da rainin hankali kin san ni ba abin da na tsana sama da ɓarawo akan ɗauke-ɗauke irin naku na mata na rabu da mata sun kai hudu ballantana ke da kika ɗaukar min maƙudan kuɗi ko don kin gaba na haɗe su a kyauro to duk abin da na ajiye na san nawa ne don haka dubu ɗari ta da hamsin sai kin fito min da ita kai ka ji wani irin rainin hankali daga ni sai ke fa a gidan nan to wallahi sai kin fito min da kuɗi na ya faɗa hakan kana ya bi ta da bugu da hauri har da mangari munafuka 'yar talakawa ni daman mahaifiyar nan taki ina zarginta ya faɗi hakan yana ta faman nan farfashi ke ai yau dole ne ma na rabu da ke domin ni ba na zama da munafiki da ɓarawo ki tafi gidanku na sake ki sake biyu ke ki cika shema ya zama uku don ba dawowa zaki ba kuma ku jirayi macin kotu domin ba za a ci bulus ba matsiyata kawai ya faɗi hakan kana ya waje abinsa. Zainabu ta haɗa kayanta ta nufi gida ta bayyana wa iyayenta abin da ya faru. To, ya za ki yi Zainabu ke kuma irin taki kaddarar kenan. Gobe da safe sai ku tattara da ke da ‘yar uwarki da Abdul da kuma Sani domin ku ɗebo kayanki ko? To Abba, Zainabu ta faɗi hakan cikin shashe kuka. Tashi ki je, Allah ya miki albarka. kimanin karfe goma na safe su zainabu suka je ɗauko kayanta tare da 'yan uwanta guda uku saudat sani da kuma abdul ba ɗan wani dogon lokaci ba sun riga da sun ɗau gado madubi da bedside da sauran tarkace duk sun fita da su sun dawo suna ƙoƙarin fitar da wardrop sai ga alhaji idris ya shigo a fusace ke wa ya baki izinin ɗaukar kayan nan ai sai ku jira kotu abin da za su yanke ko abdul ne ya dube shi kana ya yi tsaki suka ci gaba da motsawa drop ɗin shi da sani kansa yayo a fusace ya kai masa duka abdul ya tare cikin zafin nama kana ya hankaɗa shi gurbin da aka matsar da wardrop ɗin turus ya yana duban ƙasan kana ya sunkuya ya jero salati guda uku na shiga uku alhaji idris ne ke faɗin hakan duka sai suka matso kusa da shi domin su gane wa idanunsu abin da ya gani mai zan gani in ji kanwar Zainabu wato Saudat. Yayata, kin gani akan abin da aka yi miki saki har uku, lallai rashin bincike bai yi ba. Ah, lallai kuwa, ku duba dai, gashi abin da ake zargin mutum ya sata, gashi dai a bakin ramin bera. Sani ne ya faɗa hakan cikin matuƙar mamaki. Haka ne kam ɗan uwana, ga shaida ma bayan wardrobe ɗin ya farfashe, wannan yana nunawa ta nan ya ringa ɗauko kuɗin gashi wasu daga cikin kuɗin ma duk yaya ga su abdul ya faɗi hakan yana duba kuɗin da ke bakin ramin bera birjik inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na rasa matata abin sona lallai rashin bincike bai yi ba a rayuwa ya kamata kafin mu yi hukunci a rayuwa mu yi bincike zainabu ta yanzu shi kenan na rasa ki alhaji idris ne ya faɗi hakan kana ya rushe da matsanancin kuka mai tsama zuciya Da fatan kun ji daɗin yadda wannan labarin namu ya kasance. Da fatan ya ƙayatar da ku kuma ya nishaɗantar da ku kuma kun ɗauki darsan da ke cikinsa.